ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna 27 ga watan biyu shine watan safar kenan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1438 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 27 ga watan 11 shekara ta 2016 muna cikin littafin da ke bayani akan wane ne almahadi wato fuskoki daban-daban da ake da su wajen fahimtar wane ne almahadi almahadi na hakika a darasin da muka gama mun yi mukarana ne tsakanin almahadi na hakika da kuma almahadi na sudan ina muka ji mukarana da dalilai da komai cewa almahadi na sudan dai ba shine almahadi na hakika ba a yau za mu tashi yau za mu yi darasi na 41 inda za mu tashi almabhasu salis al-mahdi as-sudani fil mizan salafi bayan mun ji mu na cewa almahadi na sudan fa ba shine almahadi ba to kuma shi almahadi na sudan a ma'auni na salafu na salih aka dauke shi aka ɗora in an ce salaf manhajinsu da tafarkinsu da gwadabensu to ya hau kansa ko konan ma akwai matsala domin duk wani mai da'awa ana so ya zama ya tafi a kan fahimtar magabata shine fahimtar sahabbai da wanda suka biyo bayansu da wanda suka biyo bayansu ya zama fahimtar shirin tasu ce kai ya sha gabansu kada zo da wani abu daban wannan darasinmu shine na yau a idza aradna wazna muhakamati a wazana wa muhakamati ayyata harakatin islahiyyatin diniya فلا بد أن يتم ذلك بمحاكمة كل من الغاية والوسيلة معا wal manhaji ma'an. yayin da duk muke so mu auna ko mu hukunci da duk wata haraka wato wani motsi na cewa za a yi gyara a cikin addini kasan kowa ya tashi cewa yake zai kawo gyara kamar shi sadda ya taso yana nufin zai kau da komai ya kawo gyara shi shine almahadi haka nan yanzu har zuwa yau duk wani wanda za ka ga ya ɗaga tuta ya kafa wani tafiyarsa abinda zai ce yana son ya kawo gyara yana so ya kawo canji cikin addini to duk masu irin wannan harakat ɗin da sunan islahiyya diniya to babu makawa wato in aka ɗora su a manhaji ko kuma a ma'auni ko kuma a wata mahukunta da za ta hukunta su to dole ne za a kula da me gaya me suke so su cimma sannan wace hanya suke so su cimma abin da suke so su cimma ɗin to wannan dole a kalli maksan nasu manufa sannan a dubi kuma manhaji wace hanya suka bi suke so su cimma abin da suke so su cimma ɗin bayan ka ce gaya ka shine kana so kai gyara ga al'umma ga hanyar da za ka bi kai gyaran to wannan kaɗai bai isa zira maka ido ba sai an dawo an kalli to wace hanya za ka bi wajen wannan gyaran manhajin da za ka bin tunda magana addini ce ba magana ba na rayuwar duniya ka kirkiro wani technology ɗinka wani fasaharka wani abu na ci gaba kawai na rayuwa yadda ka kirkiro abinka haka za ka yi kayan ka ba mai maka shishigi amma in ka ce addini ne gyara za ka kawo cikin addini to sai an sa ido a ga wace hanya za ka bi hanyar da za ka bi irin wasu sahabai suka bi ce irin wasu tabiya suka bi ko ko wata hanyar taka daban za ka bi duk da ka ce manufarka kai gyara duk da ka ce hanyar da za ka bi kai gyaran kila ka ce ma kai ma da suna za ka bi kuna ganewa to dan da awarka kawai na cewa ga manufarka ina son kawo islahi gyara sannan kuma ga hanyar da zan bi to sai an ƙara zira maka ido tun da magana addini kake an ga cewa menene maqsadinka kuma mai manhajinka shine amma al-iktisaru ala nailil ghaya wa sihhatil maqsad wa salamati shiar ma'a ghaddi an-nazari 'an al-inhirafat al-manhajiyya fa inna dhalika yusabbibu an tabqa al-umma qurdatan an tuldagha min al-juhri marakin idan kawai mutum daga ya tashi yayi da'awa kawai a takaita cewa manufan nan tashi da yahudi gyara zai gyara kwaji gyara amma yanzu wata kungiya da ake kiranta islamic movement of nigeria ko ko kuma in nigeria wata kungiya da take yunkuri na me kila kawo gyara ko kuma a ce yan uwa musulmi muslim brothers kaga da jin yan uwa musulmi kowa zai sha'awa zai magana yan wantaka ce ko to wannan kawai wato daga jin wannan manufa ɗin ba tare da hankali mai manufan mutum ba shi'ar ɗinsa bajan da ya ɗaga ko kuma wannan abin nan ɗin nashi moto ɗin da ya sa ɗin menene ba tare da an tsaya an an rufe ido kawai game da inhirafinsa na manhaji ya kauce ma hanyar manzo ya kauce ma hanyar sahabbai ya kauce ma hanyar tabi'ai irin su imam maliki ya kauce a ce ai ba komai gyara zai yi titin da gyara zai yi to ko da bai bi hanyar sabai ku kyale shi kuna fahimta to in dai wannan za a rinsa ido ba za a kalli manhajin sa ba yace fa inna zalika yusabbibu an tabqa al-umma wannan zai sabbaba umma musulmi ta wanzu ta dore ta ci gaba qurratun li an tuldaga min al-juhri marakin ai ta sarinta a cikin rami ɗin su da yawa su adadi da yawa in dai kawai kowa ya bullo zai ce gyara zai a zira mashi ido wace hanya zai bi ta gyaran to lallai abin da ta faru da sauran al'ummomi wannan zai ta faruwa ba karewa shi ko mumini ba a saransa a rami fiye da sau ɗaya idan tsautsayi ya sa maciji ya sare ka ka zira hannunka a rami ko kunama a matsayinka na mumini ba ka sake zira hannunka kuna ganewa da kyau kinan ba yau aka fara samun wasu harakat da sunan islahiyya sun zo ba amma ƙarshe sai ka ga sun kauce mu hanyar manzo daga nan su ja al'umma su je su halaka to inda za a ta rinsa ido kowa ya zo da sunan gyara zan ba za a kalli wata hanya zai biya gyaran ba kawai a rinsa ido wai gyara zai abi shi ɗi ana tafiya to lallai za a yi ta sarin wannan al'umma a rami ɗaya wato so da yawa kuna ganewa ma damat la tasta'ibu durus tarikh wa ibar al-madi muddin dai wannan al'umma ba ta tsayawa ta karanta darsa na tarihin mai gabata da kuma ibara ta abubuwan da suka wuce a wannan addinin namu a duba tun sadda aka yi khawarijawa suka fita suka nuna su suka fi kowa dama annabi ya bada labari za ku raina sallar ku akan tasu ibada ku da azumin ku da komai saboda yawan ibada amma suna fita daga addini kamar yadda an harba kibiya take fita daga jikin abin nan ɗinta ga ibadar amma sun zo da wani abu can na shirme haka nan shi'a suka bulla mutazila waye waye dukkan su to har yau haka ake ta fama kowa abin da zai fara da farko da awa zai yi cewa shi ba gyara zai kawo shi ba ta jiridi zai shi kaza kaza to in dai wannan za a yi ba a karanta tarihin baya to lallai al'umma za ta ta aukawa cikin bala'i da wancan sun auka wanda ya aukar da su ba tsaya aka karanta wani ma yau kawai sai bullo ce shi ma gyara zai ba za a tsaya kallo ta hanya zai bi ba yace wa fi hadha sadad طرح الدكتور محمد المقدم سؤالا وأجاب عنه A wannan ne bayanin wani babban mai bincike doktor muhammadu muqaddam ya yi tambaya kuma ya amsa wannan tambaya ɗin wacce za ta daidai da abin da muke so mu bayani ya ce hal yakfi da itibari harakacin ma harakacin harakacin tajdidiyatin ko kuma harakacin tajdidiyatin islahiyatin an tarfa shi'arul kitabi wa sunna tambaye da yake nan shin yanzu ya isa duk wata haraka ta da sunan za a jaddada kaza ko za a gyara kaza kawai in ta daga bajanta ko tutarta ta cewa alkitabu wa sunna kawai kenan mu ma masu bin qur'ani ne da suna kawai da sun faɗi haka ya isa mu gamsu mu bi su ko kuwa ya magana take ina jin ba kwanci tambayarsa ba shin duk wani yanzu da zai zo ya ce mana shi gyara zai kawo zai kawo canji zai kawo waye ne kuma karkashin ƙur'ani da sunna wannan kalmomin zai faɗi guda biyu to wannan kalma guda biyu da ta faɗi ta isa mu gamsu mu bi shi tambaye kenan ya ce a jawabu la a'a dan kawai wani ya zo ya ce muku ku biyo ni ƙur'ani da sunna to wannan amsar ku bi shi hatta yi ƙayi da zalika bi ƙaidin lazimi har sai ya zo da wani dabaibai da wani ƙaidi na lazimin da zai sa a iya bin shin fa sai mu ce alkitabu wa sunna bi fahimi sahabati radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin wannan ka saka wannan ƙaidin da kace za ka yi gyara da Ƙur'ani da sunna to ka ƙara da cewa bisa fahimtar sahabbai Allah ya ƙara musu yarda da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa bisa wannan za mu biyo ka za ka ja mu akan kan za a yi gyara za a kawo canji bisa ƙur'ani da sunna ka ƙara da faɗin cewa shi ƙur'anin da sunnan bisa fahimtar sahabbai da tabe ka faɗi wannan in ka faɗi to sai mu bi ka fa nema amma dan kawai da ƙur'ani da sunna mai tatsi ne da ya zo nan garin bai ma karanta shi hadisin ƙur'ani kawai riki mabiyan hajizai ne makaranta ne suka ja mutane suka halaka su ba ƙur'anin suka rike ba amma mai suka yi banda halaka al'umma da sa aka zubar da jinin al'umma kuna fahimta da kyau ashe dan mutum ya zo ya ce muka ƙur'ani da suna kawai ta sai ka ce bisa fahimtar wa bisa fahimtar kakai kai ko ko bisa fahimtar sahabbai da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa sai zalika li al farq al ko li al firaq al dalla min al khawarij wal mu'tazila wa shi'a wal murji'a wal qadariyya wa ghayriha la tazalu fi kulli fi kulli asarin wa misrin tarfa'u hadha al shi'ar al mutlaq yace ai waɗannan firƙoƙi wanda suke ana kiransu firƙo dalla firƙoƙi na halaka da ɓata dukkansu na khawarijawa wanda kwanan nan mun ɗanɗani kuɗar aƙida irin ta khawarijawa ko ba ɗanɗana ba an ɗanɗana aƙida ta khawari ne wanda duk wani wanda ba shi ba a wurin shi jininsa halal ne a zubar da shi ko ba shi ba ne aka ɗanɗana tina da aƙida ya ji jijjinin wanda bai da irin wannan ra'ayin nasa sunansa kafiri kuma zai iya kashe shi a koyaushe shi yasa da aka tashi aka yi ba ajiyar da kafiran suke aka yaƙi da su ba sai na musulmi suke saboda musulmin su a wurinsu ba musulmi bane sunan su kafirai Jawa ya ce har yanzu aƙida suke nan su mata suke kitabo su na yama sunan su ana a a ba haka ba ne to kaji sunan na ji tsoron faɗi kuke ko tsoro kuke har yau ka san lokacin da yake abin kowa ya waiwaya waiwaya waya kusa da shi ne ko ko ya shigo da yadda kai shi ko ai sunan sun ka sunan haka za ka ji mai daɗi jama'atun ahalus sunnati wa da'awati wal jihad to duka a cikin kona mara kyau da'awa ba ta da kyau jihadi in lokacin shi ya zo bai da kyau to amma yaya ya suke kai da kanka tsoro kake dan an kashe sun kashe malin sun kashe waye sun kashe ba wanda ba su kashe ba kowa hala ne a kashe shi to kaga qur'ani suke cewa da sunna shi suke bi kuna fahimta haka nan mu'tazila mu'tazilawa tun da suka yi har yau su ne aqlaniyun wanda suke cewa nasi ya daidai da hankalinsu su bi in ya saba ma hankalin su kalar da shi mu'tazilawa hakanan shi'a ga sunan sun baibaye duniya kafiran duniya sun kulla kawance da su don su musulunci ba ba haka ne sun kulla duk inda ka ji yau aka ga sunna za ta ɗaga mabiya sunnar manzo bisa fahimtar sahabbai to za ka ga da shi'a za amfani don a karyar su ko ba haka ake ne amma shi'a me suke cewa tutar su za ka ga a ta menene la ilaha illallah sannan an ce maka ya Hussein a ah, to kiran Hussein ba jikan manzo bane ai ka ga za a ruɗe wanda bai sani ba wannan duka haka haka nan murji'a wanda suke da aqida ta raja wato murji'a sune suke da aqida na cewa duk abin da ka ga dama ka je kai kamar su wato jabariya da sauransu ga kadariya dukkan su kai da su ma ba za mu ba za ka yi lissafa ya ya ya ba har zuwa wanda ka suke tare da kai yanzu ya ce to dukkansu za ka ga lata zalifi kulle asari ba su gushewa suna na a kowane zamani wa misirin da garuruwa da birane sarfa hada sha'arar mutlaq dukkansu tuta da suke dagawa kenan su ma mabiya qur'ani ne su ma mabiya sunna ne ga la ilaha illallah nan kana gani in ka tafi asibitin yan ahmadiyya kofa asibiti abinda za gani a rubuce bismillahir rahmanir rahi. yan ahmadiyya fa wanda suke da aqidar cewa akwai wani annabi banda manzo sallallahu alaihi wasallam ahmad gulam sun ce annabi ne wanda kodi ya ce da wani annabi bayan manzo kafiri ne shi domin ya ta ayata alqur'ani ko wannan yace duna an tuqayyadahu duna an tuqayyidahu bi hadha alqaid almuhim dukkan su za su ce su ma suna riko da qur'ani da sunna amma fa ba tare da sun dabaibaye shi da wannan dabaibayewar muhimmiya ba wa bitali taqa'u fil inhirafati allati takhrujuha min al-firqati najiya ila al nariya daga ƙarshe sai ka ga wannan firƙar. da kabi ta ɗaga tutar la ilaha illallah tace ƙur'ani da sunna ta ce bisa fahimta sahabbai ba yanzu in ka dauki shi'a ya za ka ɗauki aƙidar shiya akan akan fahimtar sahabai? ka taba jin wani sahabi yana zagin sahabai? in ba munafiki ba to kaga sai ka ga ƙarshe sun ja mutum zuwa halaka zuwa wani bauɗewa wanda za su fitar da shi daga alfirƙatun najiya firƙan nan ƙwaya ɗaya mai tsira mai kubuta su za shi ilal firƙin nariya zuwa firƙoƙin nan da za su tafi wuta da annabi ya ce sa tabtari ku umma ila salasin wa na firka kulluha fi nar illa wahida to sai ka ga in basa'a ba sai a ja ka kai ma ka shiga cikin wanda ne ce dukkansu suna wuta sai kwaya ɗayan kwaya ɗayan ita ce najiya ita ce hanyar sahabbai tabi'ai da wanda suka biyo bayan ma malik sai ga araba kaɗai ta domin hanyar da suka ce za su ja ka ba su ce fahimtar wato ƙur'ani da sunna bisa fahimta waɗancan ba za su kawo son zuciyarsu za su kawo abin da ran suke so su shimfiɗa maka sai ka bi su tafiya ce tafiya sai ga halaka ce idan inna ilan al-mahdi sudani anna al-kitaba wa sunna huma al-masdaran al-wahid lil aqidati wa shari'a laysa mimma yufrahu bihi can lokacin da shi al-mahdi na sudan ya ilahi ya announcement ga mabiyansa farko abin da ya ce alkitabu wa sunna littafi da sunna su ne wato masdarai guda biyu su kadai wanda ki za a bi a sami aƙida kuma a sami shari'a laisa mimma yafrahu bi wannan magana kadai tashi ba ba ce da za a farin ciki ba domin ya ce kadai za a bi qur'ani da sunna ko sami aƙida kuma a sami shari'a kun ga haka ya faɗi ko hatta ya gumma ilaihi hadha babi har sai ya jingina wannan babi ɗin wannan ka'idar cewa mai ala salafi eh Ƙur'ani da sunna sune kaɗai za a sami aƙida kyakkyawa da shari'a amma bisa fahimtar salafuna salih magabatanmu na ƙwarai allazi yasuddu abwabal inhirafi alal al'umma wannan shine zai toshe duk wasu hanyoyin bauɗewa da fanɗirewa wanda za a tsare al'umma da gare su amma an ka ce kawai ƙur'ani da sunna to ƙarshen ta ka jingine su ka kawo son zuciyarka ka ɗora mutane a kai wal mahdi sudani lam yataqayyad bi hadha al shi ko al mahdi na sudan bai dabaibaye kansa da wannan ka'ida ba liza tawarrada kasiran fil inhirafat al manhajiyyah al khatira shi yasa ya bauɗe ya sami halaka ya sami aukawa cikin halaka mai yawan gaske saboda me babbaude ma manhaji da yayi na magabata su ne sahabbai da tabi'ai ya jefa kanshi cikin haɗari mai girma la yashfa'u lahu fiha inda muntaqidihi wa sunqasdihi kyakkyawan manufarsa da ya ɗaga tutar sai ce za a yi jihadi za ne almahadi ne kaza ta wannan kyakkyawan niyyar tashi kaɗai? ba fa za ta sa ya kubuta daga hannun wanda zai biya bibi ya masa raddi ba wa salamati niyyatihi da kyakkyawan niyyarsa kubutacciyar niyyarsa duk ba za su fishe shi ba wala injazatihi al-amaliyya allati haqqaqaha fi ahdihi haka nan nasarorin da ya samu a zamanin sa kun san yayi yaki da turawan ingila da suka fara shigowa sudan dan su yi mata mulkin mallaka yayi yaki da su kuma karan farko ya ci nasara a kansu wannan abu ne da za a yaba to amma ko da ya ci wannan nasarar tunda yana tattare da waɗannan abubuwa na bauɗe mu hanyar sahabbai da hanyar tabi'ai wannan nasarar tashi da ya samu ba a bace da za ka iya cewa za ta ɗore ba tunda ya kauce mu hanyar magabata wa min hadhal inhirafat daga cikin bauɗewar da ya ga abubuwa nan guda biyar za mu lissafa na farko idya'uhu annahu al-mahdi al-muntazar na farko yi da awaciya shine ma al-mahdi wanda ake sauraron zuwansa wannan kada ya suka san ya bude ma hanyar sahabbai ko ma adami in intibaqi jami'i sifatil mahdi al haqiqi alai tare da cewa dukkan sifofin al mahdi na haqiqa ba su tabbata ba ba su tabbata ba akan shi wa kad sabaqa dhikruha fil mafhas thani wanda dukkan bayanin su ya tabbata a mafhasin mu na biyu min mabahis hadha al fasli na wannan bincike da muke a wannan fasali walaqad aina farqan wadihan wa shafi'an bainahuma mun ga bambanci karara bayyananne tabbatacce tsakaninsu da almahadi na haƙiƙa da kuma shi wannan almahadi din na Sudan kaga ya fito da da'awar alim shine almahadi wannan kaɗai ya isa ka san ya bauɗe mu hanyar sahabbai abu na biyu da awahu mubashir an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'awa da yayi cewa ƙarara yana haɗuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam talaqqil mubashir yana karɓar wato bayani kai tsaye daga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan da'awar kauce mu hanyar sahabbai ne kun gane wa'alam anna akhbara eh, eh, eh, wa'alam anna akhbara inhiraj al-mahdi sudani an manhaj salaf salih madda'ahu min at-talaqqi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam sani lallai yana daga cikin manya-manyan bauɗewarsa da ya kuma bauɗewa mai haɗarin gaske shi ne gabarin wannan manhaji na magabata na kwarai ne da a wadda ya cewa yana karɓa kai tsaye daga manzo sallallahu alaihi wa ma humin a aqwalihi ilan nabi sallallahu alaihi da abin da ya rika jinginawa na zantuttukan shi ya yi su kuma ya ce annabi ne ya faɗi faɗa mai wanda ka dubi malaman hadisi in suka faɗi ya sun ce haddasa na fulan akbara na fulan har a jingina zuwa ga manzo amma shi kai tsaye zai ce annabi ya ce man kaza a sudan fa aka yi shi annabi yana cikin kabarinsa a madina sannan ya ce annabi ya gaya masa kaga wannan fanɗarewa ce bauɗewa ce daga manhaji na salafu na sale ai an gane da kyau wa huwa la yaf'alu shay'an illa bi amrihi yakan ce shi bai aikata komai fa sai da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam wala yasdiru hukman illa bi iznihi baya saddara hukunci ya ce ai kaza hukuncin sa kaza wai sai annabi ya bashi izinin hakan wa kad kana asasu mahdiyatihi qa'iman ala hadhihi sila asalin ma inda ya fitar da wannan wato ka'ima din ta mahadiyancin nasa ya samu ne a asalin wannan magana tashi walwaki wa anna hadhihi nubu'a wa hadhihi tanabbu'at lam tasduq kuma haƙiƙa mun sani waƙi'i abin da muka gani zuwa yau duk wannan da awar abubuwa da ya na kamar shi ma ana masa wahayi shi ma annabi ne ko kuma ana gaya mai kaza don mun san waƙi ya ta wannan abubuwan ba gaskiya bane? ne ko ya gaskata don mun karanto shi mu karana da ku wa anna hadhihi tawaqqa'at lam ta haƙa sai abubuwan da ce za su auku ba su haqqaqu ba ba su auku ba liza asbahat mahadiyatuhu min haratan li'annahu la asasa laha shi yasa mahadiyancin sa ya waye gari gaba daya tarwatse ya lalace ba ta da wani asali ba tushe yasa yanzu da wahala ma ka gamu da wani ka ce mai wai kai ne ansarul mahadi alala kuma ya amsa ya ce to da ka ce da za mu dan tattauna ya aka shi almahadi na sudan ya zama almahadi ne ba zai yadda ku tattauna ba da wahala ko a sudan din ma balle munan najeriya ko a can sudan din ka je hundurman inda ya zauna kenan ka ce za ka tattauna da wasu dan ka ji ba wanda zai yadda ku zauna ku magana ta ilimi cewa zai kara wannan muhairi ya gaya maka shi na nan mabiyi ne na almahadi amma fa ka kyale shi kawai kaka ce za ka ja da shi an taba gini ba hujja وقد أثبتت الوقائع الحسية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب المهدي بما ادعاه وتعينهم أبو بوانا كررا سنتبت من الشيوة منظور صلى الله عليه وسلم بيما جنا دا المهدي با da duk abin da ya da a wannan cewa annabi ya gaya mai wannan bai tabbata ba wa anna ammata madda'ahu wa nasabahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yatahaqqaq min shay'un duk abubuwan da ya da'awa gaba ɗayansu galibin amma mafi yawan su kuma ya jingina su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba su fa tabbata ba wani abu kwaya ɗaya da ya tabbata kama bayyana zalika alifan kama yadda nan kusa a baya muka faɗe su satin da gabata wa huna nuqtatun muhimmatun tunasibul maqam wa hiya ko tunasibul maqam to a wannan babin kan mu ci gaba nan ba can ta gaba kenan nan ba ta uku akwai wata wani point da ya kamata ya dace mu faɗe shi a wannan gurbe wahiyar ita ce wannan wannan point ɗin a zikirul adilla ala adami imkani ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya 10 ba da mautihi rashin dalili za mu ambaci dalilai tabbatattu wanda suke nuna cewa ba zai taɓa yiwuwa a ga annabi sallam wato ya ƙazatan a farke ba ba da mautihi bayan mutuwarsa ba a mafarki ba ka zo ka ce kai ka ga manzo ga ka gashi har ma kun zauna a wuri kaza ya zaunar da kai a kujera kaza wannan maganar za mu faɗi dalilan da suke ƙarar hakan ba zai taɓa taɓewa ba wahiyar kasiratun dalilan suna da yawa wa rajihu inda salafi salih kuma ita ce magana rajiha tabbatacciya a wurin magabatan mu na kwarai sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in cewa ba zai taɓa yiwuwa ka ce ka ga annabi karara ba ka iya cewa dai ka gan shi a mafarki amma karara wannan bai yiwuwa وقد muhammad ahmad al Muqaddam المقدم al adilla bima يلي shi wancan mai binciken ya ya yi na waɗannan dalilai ɗin wanda mu ma mun dan tsakuro kaɗan saboda magana kace faɗi sai daga ciki alif anna ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan min babil aqaid a sani cewa ganin da awar ganin annabi a farke yaqzatan kenan wannan babi ne na aqida bangare ne na aqida kun san bangarori akwai bangaren aqida bangaren ibada bangaren mu'amala bangaren akhlaq to bangaren ka zo ka ce mana ka ga annabi a farke to wannan babin aqida ake saka shi wala qa'id mumniyatun ala tawqi duk bangaren ko da ya shafi aqida bangare ne tawqifi ba a kawo ra'ayi ba a kawo cewa hak ina ganin kaza a'a sai dai ka bi mai Allah ya ce mai annabi ya ce duk bangaren aƙida haka ake tabbatar da shi don magana ne na gaibi kuna ganewa da kyau fala fala yace fala yujzam bi nafhin aw bi nafyi shay'in aw isbati illa bi dalilin yasihu alai duk abin da ya shafi bangaren aƙida ba a kore shi ko a tabbatar da shi sai da ingantaccen dalili wanda ake dogara da kai shi wato dogaro da shi dauka ce mana ka tabbatar kai ka ga manzo to sai mu ce ka mana dalili a yau ta ɗari hudu da talatin bai ƙara sakace shekara biyu ce babu domin da ya zo madina ya shekara goma ya ko to hijirarsa kake karantawa kenan shekara kusan dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas kenan da barinsa duniya to yau sai ka ce kai ka gan shi gashi ga ka gashi har ma wai ya zaunar da kai a kujerar usman radiyallahu anhu kaga wannan magana ba za ka yi faɗa mana ita heda nasi kun gane da kyau walam yarid fil kitabi was sunna ma dillo ala isbatiha ba kuma wani dalili da ya zo a cikin ƙur'ani ko sunna wani dalili da yake tabbatar da wanda zai ciya ga annabi a farke walam yadda iha ahadun fi ma na alamuminan sahaba ko ba wani ɗaya daga cikin sahabbai cikin abin da muka sani tunda karatu na da faɗi ko cikin iya abin da muka leƙa na littattafai hadisi ɓangaren wa ba wani sahabi da ya taba da'awar bayan wafatin annabi shi ga shi ya ga annabi ya kazatan babu shi kun gane wala min tabi'in ba mu samu ba wani daga cikin tabi'ai shi ma yazo ya ce ya ga annabi farke gashi gashi wala min wala min atba'ihim ko wanda suka biyo bayan tabi'ai din ma irin su Imam Malik kenan ba wani wanda ya taba da'awar ya ga annabi a farke wa hadha min adillati listidlali inda ahli usul wannan ko suna cikin abin da ake kafa hujja da su a wurin malaman usul ya yake wurin sahabbai ya yake wurin tabi'a ya yake wurin atiba su magabata su ne ake kula ijma'i a kansu ne abin ya faru duk suka gama zamanin su su ne ake kira khairun nasi karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum wannan karni suka kare suka shuɗe karnonin da annabi ya yaba yace su ne yin karni wani mutanen da suka rayu da ni sannan wanda suka biyo bayan wanda suka biyo to duk suka kare ba wanda ya taba cewa na ga annabi a farki ni gashi kuna ganewa da kyau kaga wannan dalili ne kenan ko a yace wa huwa ma yu'rafu indahum bi intifa'ihi al-mudrak wata kaida ce da suke faɗi in ko ka kore wannan shi ba za a iya riska abin ba tunda an kore shi sabai zamanin bai faru ba tabi'ai atba to yau kawai wani bayan duk bai shekara kaza da wafaki ba ya zo ya ce maka ya ga annabi ya kazata da an shuɗa wancan kuna fahimta fa shekara ɗari uku nan fa da na gaya muku musulunci fa bai fa zo fa najeriya ba kuna ganewa zamanin sahabai tabi'ai atiba, musulunci bai iso mana ba nan to sai wani kawai yanzu a wani yanki na afirka zo ya ce maka shi ma ya ga annabi ya ma zaunar da shi yawa sun ci abinci tare sun waye wani irin magana ce nan kai kuma da hankalinka ka yadda tunda bai bai faru ba a wancan qurunul mufaddala to ho ba zai faru a wannan zamanin ba amma hadis fasaya ko fasayarani fil yaqadati nan wannan hadisi fa hadisin da wani bin suke kafa hujja da shi cha ko man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati wanda ya ganna a mafarki to zai ma ganna a farke da sannu zai ganni a farke yace faqad zakara ulama ta'wilatun kathira ta'wilatin kathira wa wajhul haƙƙi fiha malamai Allah ya kara masu rahama sun faɗi fassarori masu yawan gaske dangane da fuska ta gaskiya ta fassara wannan magana da annabi da yayi wa min hadhihi at-ta'wilat ila, al-ma'na annahu yarahu yaqzatan fil akhirah wanda ya ga annabi a mafarki to da sannu gobe kiyama zai gan shi wato gobe kiyama kenan don kuwa kiyama aka je kana cikin muminai kana cikin aljanna Allah ya saka mu muna sa ran ganin manzo sallallahu kuma da kyau haka aka yi ma wannan fassarar wanda ya gani a cikin mafarki a nan fasa ya ni fil ya to da sannu zai gani a farke yaushe a duniya gobe kiyama wa fi hadha al isharatu lira'ihi bi an yamuta musliman kuma a cikin wannan ibushara ta ke ma da ishara ake yi ma wanda ya ga annabi a mafarki a nan fa ne masa bushara ne zai mutu yana musulmi ba zai rida ba kun gani domin wanda ya mutu a matsayin shi murtaddi zai ga annabi ne ba zai ga annabi ba sai wanda ya mutu musulmi to wannan kamar ana nuni ma duk wanda ya ga annabi a mafarki to ana sa ran zai gan shi gobe kiyama zai mutu yana musulmi li'annahu la yarahu tilka ru'ya al-khassa bi itibar al-qurbi illa man tahaqqaqa mautuhu ala al-islam wancan gani nake keɓe gobe kiyama ba zai taɓa yiwa ga wani ba sai wanda gani na kusa kinan da zai ga annabi sai wanda mutuwar musulunci ta tabbata a gare shi ya mutu musulmi to wannan akwai yiwuwar lallai gobe kiyama ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cikin wanda za su ga manzo sallallahu alaihi wasallam to magana ta ɗaya kenan abin cikin abin da muke so a lura maganan ma wai ganin annabi ya kazata to babi ne na aƙida ɗaya kenan na biyu ko ka ce ba an na ru'ayatan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kazata ba da mautihi fi duniya mustahilatun shar'a ka ce ma za ka ga annabi a farke ya kazata ƙarar a nan duniya bayan wafatinsa a nan duniya magana ce korariya a shari'ance mustahila mustahilatan ko kace shar'an wa aqalan a shari'ance shari'a ta kora wannan sannan wa aqalan a hankalta ma shi ma malamai sun kori wa zalika min wajhaini ga fuska ga ta guda biyu al-awwal fuska ta farko annahu mustahilun shar'an a shari'ance abin korarre ne idan annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kadi mata wa dufina hakika annabi yayi wafati ya rasu kuma an binne shi duk tarihi mun karanta wannan ko ba karanta ba sadda ya rasu da ranar da ya rasu da wanda ma suka yi masa wanka da yadda suka binne shi da inda aka binne shi kai ma kai da an binne shi har ma kana zuwa ziyara ba ba haka bane wannan hakikatan haka ne mata wa dufina wa ru'yatuhu kifahan ba da dafnihi ta taju ila dalilin ganin annabi kifahan mana muwajahatan ga ka gashi kamar yadda sabon suka zauna da shi wannan magana ta taju ila dalilin tana bukatar dalili ko ba ta bukata kawai sai ka zo ka ce mana ka ga annabi a farke kawai shi kenan sai mu yadda ba dalili a tana bukatar dalili eh walam yurwa an ahadi ko anna ahadan min sahaba ma hubbihi lahum wa hubbihum lahu annahu ra'ahu ba kuma wani ɗaya daga cikin sahabbai da aka rawaito mana duk da san da yake masu shi manzo da kuma su ma san da suke masa ba wani ƙwaya ɗaya da aka rawaito mana cewa ya ga manzo kifahan ba da dafnihi alaihi salatu wasalam bayan an binne sa a kabarinsa ya ganshi fuska da fuska gashi babu wani sahabi da aka rawaito mana ya faɗi wannan bayan an binne shi kuna ji ko dai kuna kuna fahimta ko kuna ji kawai magana fa ganin manzo bai fa tsaya kan shi almahadi na sudan bakari kun san magana ce da take yaduwa can da can ji wani kawai ya bushe suka ya ce shi ma ya ga manzon Allah ko ko ba haka yake samu bane ya kamata ko ku za ku fahimce ta da kyau dan magana na da an gama ta ce wannan muna faɗi ne dan masu aƙida su gane ba gaskiya ba ce amma maganar ganin manzo karara har yanzu wannan magana ana faɗin cikin wani al'ummar tamu ta sha kamata ka tsaya ka ji dalilai wanda in mutum ya faɗi ka san inda za ka aje shi kuna ganewa babu wani dalili babu wani sahabi da aka rauta ta faɓaƙin haka wa kare ƙalar Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun abinda Allah madaukaki ya ce haƙiƙa lallai kai mai mutuwa ne wa innahum mayitun su ma wanda suke maka fatan mutuwa, suma ma masu mutuwa ne ba kafirai kullum suna mushi gurin ya mutu ba in ya mutu shi ki na wai addinin ya mutu bai da ɗa bai da magaji ba ka suke faɗi ba sai Allah ya ce innaka mayyitun tabbas kaga Allah bai kore zai rasu ba eh zaka mutun tabbas amma su fa za su zauna ina suke sa Abu Lahabi duk suna nan sa Abu Jahal suna nan kan siyo ina suke rasu Fir'auna duk wanda ya ce ka mutu ko zai kashe ka ko zai to shi ka bar shi zai tabbata zai tabbata ba to ana muhallin shahid Allah ya tabbata da annabi zai wafaki ashe kaga wanda ya wafaki kuma ka ce ka gan shi wannan magana ce a shiryance babu ita Imam قال الإمام ya رحمه الله تعالى إمام الصنعاني الله يمس رحمه يتشي ما يلتافي النم shi يلتافي يجرشي سبول السلام addu'a hannun mu ko? Allah ya masa rahama ya ce wal ayatul qur'aniyya wal ahadith nabawiyya wal ma'lumu min ad-darurati ad-diniyya anna man warahu al minhu illa fil mahshar yace ayoyi na al da hadisai na annabi sallallahu da abin da yake sananne a cikin addini bid darura kowa ya sani cewa anna man warahu al duk wanda kabar ya riga ya rufe shi warahul kabru wanda duk kabari ya zama ya shiga cikin kabari kenan ko kuna ganewa la ya kharuju min hutu ba fa zai fito daga kabarin nan ba illa fil mahshar sai ranar da za a taru a matattara kuma da kyau wannan haka imamu sanani ya ce sai ya kafa hujja da aya qala ta'ala minha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى eh daga gare ta muka halicce ku ita ƙasa kenan shine babanmu annabi adam alaihi salam wa fi hanu idukum kuma cikin ta zamu mai da ku ko ba haka bane ka dubi makabarta ne da take lamushe mutane ta tarauni ne kullun kaiwa ake tana cinyewa eh fi hanu idukum wata ranar shekara 100 mai zuwa duk bamu in duniyar nan duk muna cikin ƙasa ko mun ki ko mun so sai Allah ya ce wa min hanu khurujukum taratan ukhra kuma daga cikin ta zamu fitar da ku wani lokaci na daba wannan babu cikakkiyar hujja ta wanda ya shiga kasa shi kiran ba zai fito ba sai kuma tashin kiyama kuna ganewa wa qala ta'ala ya kare kafa hujja da fadin Allah madaukaki thumma amatahu fa qabarahu thumma idza sha'a ansharahu kun gane thumma amatahu Allah ya sannan wato aka rasar da shi shi mai rai kenan fa sam summa fa sannan aka yi masa kabari aka sa cikin kabarin su kenan summa idza sha'a an sannan in Allah ya so wani lokaci kuma ya tayar da shi a mayan mai da ransa a tattara shi zuwa yawmal mahshar kenan yawmal nushur yawmal mahshar da a tattaro su kuma domin yin hisabi Allahu akbar Allah ya ji kanmu to wai ina hankali ke tafiya ne wannan ayoyi suna nan annabi kuma yana cikin ƴaƴan adam har ma ya ce shi ne shugabansu ana saidu wala da adam wala fakhar ko ko ya fita ne daga 'ya'yan adam mai fita bai na nan shi yasa yake rasulullah ko abdullahi wa rasul bawan Allah ko manzan Allah wala hadisi fi zalika mutawatira hadisai da suke bayani akan wato mutuwa za a mutu ko ba za a tashi ba sai ranar tashin suna nan da yawa hadisan ba sai an kawo su ba wala ya ta'arudu zalika ma ma warada fi annal anbiya ahya'un fi quburihim wannan magana da muka kawo ba ta cin karo da abin da ya tabbata ya zo na cewa su annabawa rayu ne cikin kaburburansu wannan ba ma inkarin wannan mun yadda mun da inganci wannan hadisai da kuma abin da suke nuni annabawa rayayyu ne su a cikin kaburburan su wa kazalika shuhada akan ne shahidai ma mun tabbatar yadda ayoyi suka tabbatar da hadisai rayayyu ne cikin kaburburan su tun mun yadda da wannan ko bai cin karo da waccan magana da aka faɗi a baya warji'un ruwato ainihin warja ruhuhu sallallahu alaihi wasallam hatta ya rudda salam alaman sallama alai mun yadda da hadisin da ake cewa in annabi ka kai mashi salati daga duk inda kake za a mayar masa da ruhinsa ya amsa wannan sallamar wato ainihin wanda ya masa sallama kinan ko za a mayar masa da ran sai mayar da sallama ɗin shi ma hadisi ne mun yarda da shi Muna ganewa da kyau fa inna tilka hayatun barzahiyya amma ka sani wacce rayuwa rayuwa ce ta barzahu eh taxtalifu an hadhihi alhayat ta bambanta da wannan rayuwar ta nan duniya da zaka ce kai ka ga annabi ga ka gashi ya gaya maka kaza ya baka kaza ya ce zauna wuri kaza wannan ya saba da rayuwarsa ta barzahu da yake yi ta saba ma kai abin da kake faɗi walzalika yuktasiru fi shaniha ala ma warada fi nusus shi yasa ake takaita akan duk abin da ya shafi maganar barzahu ba a yin ta sai abin da nasi ya zo da ita wannan nasi ya zo da ita wanda suka mutu shahidai za a mai masu da ransu ya zo da ita annabawa suna ana mai masu da ransu cikin kaburbaransu ya zo nasi cewa nabi yana mai da sallama wanda suke masu sallama kun ta gane wannan din nasi ne in ba nasi kuwa sai dai ka ja baki ka shiru ba nasi ba ne aka ce idan kun gama binne mamaci kuna gamawa kafin kuna juyowa za a da masa da ransa har ya ji kwanta takalman ku wannan ba nasi ba ne kuma mala'iku za su zo masu mai tambaya kagan za ka saka hankalinka sai ka ce yaye ya iya tashi da aka sakala shi a yana yaye ya tashi kuma yaye ya ji ka bayan ƙasa ta danne shi ta wace kofar ta wace lasifika aka fita kaga dai kai ta wannan tambayoyin amma maganar nasi ne maganar gaibi ce haka annabi ya ce kuma haka za ka yadda to in babu nasi duk wata magana da za ka kawo cewa kai kaga annabi ba za mu yadda ba kun gane da kyau asali wannan maganar shar'an kenan annahu mustahilun aqlan abu ne korarre a hankaltama kamar yadda qala al rahimahullahu ta'ala Imamul al ya faɗi Allah ya masa rahama ya ce wa hadha al-qawlu wa yudraku fasaduhu bi badi al-uquli masu magana cewa wai sun ga annabi a farke ƙarara fuska da fuska ya ce wannan magana ce da ake fuskanta wato ake riskatta ko e ake gane ɓacinta da rashin daidai ɗinta ba da ilƙoli da hankula wanda suke ma ko yaro ɗan ƙarami yaro ɗan ƙarami ko kuna ganewa cewa ne yana cikin ƙabaninsa, sai kuma kai ka zo ka ce mai jiya ya zo mun magana da shi ya ce man kaza da kaza ya ɗan ƙarami na jin kallon kazai ba dai lokoli kenan imamul qurtubi ya faɗi ce, yara masu hankali ma ƙananan hankula duk za su ba za su nuna magana ka ƙarya kake kawai saboda me yace iz yalzamu alaihi Allah ya rahu ahadun ala suratihi allati mata alaiha kenan ne ka ce haka wanda ya shiga kabari kuma ka ce ya fito to zai yi wuci nan ka ce ka gan shi ba irin surar da yake a kanta ba yanda ya shiga kabari kuma yanzu ya fito to ya fito wannan kasar kabarin ya yi kenan ya yi riga ya sa yadda ka san shi a duniya ko ko haka ya fito kenan yadda da likafanin ko duk za ka hau waɗannan abuwa ko to da haka gaba ɗaya abu ne da ba zai yi ba a kore yiwuwar abin shi ya fi balle ma ka wale da kwakwalo ka kai ta to ya yi gan shi tunda yana cikin kabarinsa ya yi fito da riga ya fito ko ko ko jallabiya da wannan kotsura ko da ya fito ko da riga irin ta yan Najeriya duk za ka yi ta wannan tunanin to kar ma ka wahalar da kanka Imam Al-Qurtubi ya ce hakan ma ba zai yi ba a hankalci kun gane magana jim annahu qadi hadathat hawadisa khatira fi sadr al-islam ka sani abubuwa masu haɗarin gaske sun faru a farko farkon musulunci wa kanat al-hajatu fiha ila zuhurihi sallallahu alaihi wasallam shadidatun jiddan tsananin bukatar annabi ya fito don ya warware wannan matsalolin tana da yawan gaske a lokacin wa ma'a zalika lam yazkur ahadun annahu sallam ko sai eh, ru'a ya ko wato ru'a ya kazatar duk da wannan abubuwa da aka samu farkon musulunci kun san rikicin da aka samu zamanin da aka kashe Usmanu alaihi salam radiyallahu aka kashe shi ‘yan ta da fituna da ta da zaune tsaye ko mu'awai yana can shan yana gwamna labari ya je cewa za a yi ma'aliyu mubaya'a ya ce shi kafin a ya kamata a tsaya a bi diddigin suwa su kai wannan aika-aika sannan a zo a naɗa shugaba na ko madina sun riga su don ba za a zauna ba shugaba ba ko za a zauna ne an mai mu a tiri amma shi ya ja saboda wata fahimta tashi wannan yasa aka yi ta samun matsala wanda lokacin akwai tsananin buƙatar annabi ya fito ya bayanin yadda ya kamata don a haɗe ko ba? to ai da zai fito yiwuwar ya fito ya kazatan wani ya gan shi to da sannan da ya fito haka na aka sami saɓani tsakanin aisha da alimna bi talib da abubuwa daban-daban wanda ya kamata a ce da annabi sai ya fito inda yi fito ta shi zaki amma ya fito to kawai haba ya jama'a wa ma zalika lam yazkur ahadun ba wani ɗaya da ya taɓa faɗi a tarihi na sahabbai da tarihin wannan abuwa cewa gashi fa ro'a ya kazatan an ga annabi gashi ya kazatan an gan shi ya kazatan ya fito babu fa kaifa yazharu lil mafzuli wala la yazharu lil fadili ta yi kuwa haka ne bai bayyana ga waɗancan da suka fi falala to ta za ka ce bayyana ga wani a yau wannan zamanin kawai wani shehi da irin kamar shi da irin yadda yake kawai zai ce maka shi ma ya mafarki ya gane an ba shi kaza an ba shi kaza a nan yankin afirka ina ne haba yan uwa ka dubi irin nisan madina a garin madina inda nan kabarin annabi yake kila sahabai sa ya cewa sun ga annabi ya fito dan dan aure ne ko ba su ya faɗi ba amma sai wani a nan yankin afirka fa sai ka hauro ba har din nan ka taho ka shigo cikin mu sudan ce a nan ne ba take maroko take ko ina duk dangaro kawai wani sai ya tashi ci shi ma ga annabi gashi ya taho kenan daga can ko ya haba ya kamata mu rika amfani to in ko zai bayyana da ya bayyana a waɗancan don su ne me su ne alfadi sai ya zama bai bayyana ba gare sai wani mafudul a yau al wanda ba kowan kowa ba zai ce maka wai shi ya ga annabi ya ba shi kaza ya ba shi kaza shi ya sa mu gane wannan qala ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wa kullu man qala innahu ra'a nabiyan bi ayni ra'sihi fama a illa khayala magana ibn taymiya kina la masa rahama cikin littafin sa الفرقان baina auliya'ur rahman wa الشيطان shafi na 138 kaje ka kada samun karatu yace duk wanda yace ya ga wani annabi da idanun da ke kansa da aina ra'asihi ko idanun nan nashi da suke kansa yace maka na ga annabi yace fa ma ra'a illa khayala ba abin ne gani sai khayal kun san khayal ha a shi shine kamar masallacin nan ba kowa sai ka zo ka ce ga wani mutum can ga wani kuma ba kowa khayal kawai ka gani ni ban sai da zan fassara khayal ba da Hausa babu abin kawai ka ce kaga ne khayal wannan kawalwal ne Hausa suke fassara shi amma khayal ne ba kowa a masallacin nan sai ka shigo ka ce ah aiko aiko na ga malam Isa ga can alhali malam Isa na gidan shi zai mu ce khayal ya ga khayal kila idan naka ne nuna maka ƙarya wato ƙarya kawai kake ba wani ƙarya kake idanun kanka su ce sun gama zo yanzu mun gane da kyau wa qala al-qastalani imam al-qastalani rahimahullah fi al-mawahib al cikin wani littafi nasa muhimmi yake cewa bil jumla wal qawl bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi bi ainin ra'si fil yaqdati yudraku fasaduhu bi awailil uquli irin wacce magana Imam al-Qurtubi kenan ko yake cewa bil jumla magana da kai a dunkule da a daina wahalar da kai wal qawlu bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti masu magana cewa fa sun ga manzo a farke ya kazatan bayan wato rasuwarsa da ainin ra'asi da idanun da suke kai wannan kuna ganewa kun san ainin ra'asi ai to akwai ainihin ruqya a mafarki ka ce ka gani a mafarki amma mafarki ya daban idan ka ba rufe yake ba ana cikin bacci to ba wannan ba bai ainihin ra'asi idanunka da suke kai ka ce ka gani fil yaqazati kuma a farke yace yudraku duhu bi awailil uquli hankula na farko farko wanda suka fara fahimta ka fara hankali in ka zo ka ga musu wannan magana za su ce kai magana nan ta ka karya ce ba wai sai babban mutum ba mai hankali balle mai ilimi mai karatu kuma har yau ana ta wannan karerayin a cikin al'umma kawai sai wani bushi iska ya ce shi ma ya ga manzan Allah ko Allah ya tsare mu yace la ko list wato lizamihi khurujihi min qabrihi domin duk wanda yace maka ya ga manzo to wannan zai lizimta ya fito daga kabarinsa kenan wa mashihi fil aswaqi wannan zai iya cewa wata ran ma annabin ya tafi kasuwanni wa mukhadabati hilin nasi wannan zai nuna kenan yana magana da mutane wa mukhadabati nasi la su ma mutane suna magana da shi wannan magana Imam al-Qasalani kenan to yace wannan duka ba daidai bane ina ga saboda yanayin lokaci muka ce za mu ci gaba da sauran namba ta uku ta hudu har ta biyar lokaci ba zai ishe mu ba sai mu tsaya nan abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma kai kuskure Allah ya gafarta kar a manta dai maganar da muke maganar da muke in harafi bauɗewar da shi almahadi na sudan yayi ma manhajin salafus salih ta hanya ta ɗaya ta biyu muka karanta na muka tsaya za mu ɗora na uku nan gaba insha Allah da mu na gaba a Allah ya mana jagora barakatu a wannan mai tambayar yake cewa akwai wani bawan Allah da yake ko ya sayidi ne da yake sa yara su karanta ya fi kafa dubu da zammar cewa in an karanta za a ga annabi a wannan daren to shi ne yake tambaya ko yake neman shawara a kan wannan yanayi ya za su yi da wannan ya sayyadin alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah to yara in yara ne a makaranta iya an kai su makaranta shi wannan ya sayyadin su yara ne ba su da laifi iyayensu da suka kai su irin wannan makarantun da ake ma yara su yi wani abu ko a ɗora su kan wani abu da bai inganta ba wannan su iyaye ne da laifi yaran baya da suka iya kuma tun da su kila ba su da hankali ko ba su da ikon kansu da za su zaɓa makarsu makaranta saboda haka sai shawara ga iyayen ne kullum za ka kai ɗanka makaranta ta addini ce ta boko ce ko mata mai ce to ka zaɓa mashi makaranta in ba haka ba za ka je ka halaka ɗanka a dasa mashi miyagun akidu tun yana ɗan ƙarami ya tashi da su kuma in yi girma ya ta fama da shi yau ake gaya man wani limami a wani ƙauye ya rasu za a naɗa ɗansa a matsayin limami a shi kuma ɗan ɗan shi'a ne ya zama ɗan shi'a haka aka naɗa shi aka zo aka yi ta abin nan dole da yanzu jama'a suka yi duk goma suke nasu masallacin da ba. to kaga irin wannan matsaloli iyaye da su suke jefa 'yansu su cin abin nan kila shi limamin lokacin da ɗan shi je zama ɗan shi'a kila yana da ruwa da tsaki shi uba domin duk da zaka kai ɗanka makarantun da ake irin wannan abubuwan ta akwai yiwuwar su tashi da irin wannan akidin Allah ya tsare mu na'am a karamakalla wannan tambaya yake akan fikihu yana tambayar shin akwai hadisin da ya zo a faɗin sami Allahu lamin hamidahu ya rubuta doguwar takarda ba za ta karanta ba amma dai a takaice yana so ya samu inganci ko sai hancin faɗin sami Allahu lamin hamidahu to akwai mana da ya karanta sifatu salatin nabi ai yana nan cewa nabi in ya dago daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko yana faɗi kuma su ma mamu haka ake so su faɗi kai ma yayin da aka dago ka ce sami Allahu liman hamida sannan ka ce rabbana wa lakal hamdu wannan hadisi ne yana yadda duba cikin sifatu salatin nabi malam albani zai ga hujja da dalili ba wani abu da ake a cikin sallah a matsayin istihadi sai abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am sai masu tambayoyi wannan yake cewa yana wa malam fatan alkhairi kuma Allah ya mai da malam gida lafiya ya biya masa sa na alkhairi sai yana da wata bukata ta musamman Allah malam a sashi a cikin addu'a da sauran uwa sai kuma wani da ya aiko shi ma cewa ya samu ya samu admission a jami'ar bayar ta kano zai karatun gaba da digiri na farko yana neman mala a taya shi addu'a Allah ya datar da shi ya hore masa kuma abin da zai karatun to da su da suka rubuto bukatun su kuma suke neman addu'a ku da ma da su rubuto ba dukkan mana roƙon Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi su da suka rubuto Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah ya biya mana da dukkan uwa musulmi bukatun na alkhairi Allah ya biya musu shi mai karatu Allah ya sare masa ya sauƙaƙe masa yin wannan karatu shi ma ɗan uwa na farko haka wannan bukata tashi Allah ya biya masa ita Allah ya sa ta zama alkhairinsa duniyarsa da sa a uwan uwanmu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare su da imani sa'annan yanayi da ake ciki na kuncin rayuwa da tsananin farin hauhawa farashi Allah muke roƙo ya yi mana Allah muke roƙo ya sare mana Allah muke roƙo ya kawo sauƙin al'amarin na akwai tuni na masu wata wata ce a manyan to akwai tuni shi zai koko eh, to assalamu alaikum ramtula kamar yadda aka yi bayani satin da ya gabata an dawo da karɓar kuɗin tallafi na wata-wata kwamitin ɗalibai sun ce a tuna wa 'yan uwa duk wanda Allah ya bashi iko yana da niyyar biya a wannan lokacin to ga man da yana zaune yana jira Allah ya kore subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk